العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا ديغا وتنشوال اجرم منزون الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم دبونا تدري فدد أربعين دا أكو وندي دي دي دا wannan ɗaya masani nawa ne ɗaya biyu biyu ko biyu ga watan biyar miladiya dubu biyu da ashirin da biyu Allah ta baraka wa ta'ala muke roko da yi mana dace da dukkan alkhairi na duniya da na lahira domin sarkinsa sarkin sunayensa Allah muke gode mawa da ya sa muna daga cikin rayayyu wanda Allah ya kaddara masa su daga farkon Ramadan su daga ƙarshen Ramadan wannan babban ni'ima ce daga Allah tabaraka wa ta'ala jiya ko jiya wasu sun mutu yau aka kai su makabarta da daddare ma Allah bai sa za su da ƙarshen abun nan din ba wannan kyauta ce ta Allah muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya samu daga cikin bayin sa waɗanda ya yanta a cikin wannan wata kuma na roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya karɓa mana yan abubuwan da muka gabatar a cikin wannan wata don ƙarfin sunayensa kamar yadda kuka sani Ramadan malamai sun yi hudubobi da yawa a ƙarshen Ramadan cewa tabi'u Ramadan bi ta'ati wa amali salihat wato abin biye ma Ramadan din kuma da kyawawan ayyuka da da'o'i wani su ce la takunu ramadaniyin kada ku zama 'yan ramadan ne kawai ya zama a ramadan mutum ya yi kirki bayan ramadan kuma ya wurgas wani ya saba da karatun Kur'ani, an yi azumin da na filfili in ramadan ya wuce kuma ya aje to ba sani ba ko mutum zai ƙara ganin wani ramadan ɗin ko kuma a tsakiya mutum shi zai wuce kuma mun karanta nan innamal a'mal wannan bil khawatim ayyuka kawai khatima ake kallo wanda ka cika akan shi a ƙarshe shine babban wanda ake kallo Allah ne rabbu ramadan kuma ne rabbu na sauran watanni ne ubangijin ramadan kuma ne ubangijin sauran watanni da aka abin da ake so daga wurin mu kada ramadan ya wuce mutane su koma wani abu kuma daban bayan a ramadan har littafi muka karanta aka ce a wannan ramadan aka ce fursatun ne litarbiyyatu wa ta'lim shi ramadan wata dama ce ta tarbiyya da kuma mutum ya koyi wasu abubuwa tashe in mutum ya koyi abubuwa ko so ake a ga kuma ya ta aiki da su ko bayan ramadan ne mun sha maimaita nan cewa karatu a littafi shine mataki na farko mutum ya karanta mina sutur ila sudur sannan ila jawarih wato mutum ya aiki farko ya karanta akan jeri jerin littafi sannan kuma ya dauki karatun ya sa a zuciya sannan kuma a rika ganin shi a gabobin mutum wannan iya rayuwar mutum saboda haka husnul khatima shine babban abu to ko mutum bai san ran da zai gama ba an yi magana a kan cewa idan Allah ya so bawansa da alkhairi ista'malahu ko kuma asalahu sabai suka tambayi ista'malahu ko ko asalahu menene ma'ana aka ce shine Allah ya taimaki mutum a daidai ƙarshen rayuwarsa ya buɗo masa wani aiki na alkhairi shi kuma ya rike ya kai bai bari ba sai ya mutu a kai wannan ya samu husnul khatima so da haka haka ake so kada mutum ya yi za ku ga an ce aiki wanda yake mafi alkhairi shine abin da ya dawwama ko da ɗan kaɗan ne saboda haka mutum kada ya fara wani abu kuma ya bari musamman a ramadan mutum ya gyaru ya kirki ya saba da karatun qur'ani ya saba da abubuwa na alkhairi kuma bayan ramadan mutum ya bari shi a wurin allah kowane lokaci lokacin ta'a ne duk kowace awa ɗaya ta'a ce ita duniyar kanta allah cewa ya a duniya as ita duniya kamar awa ɗaya ne sai aka ce ij'al hata ka sanya wannan awa ɗayan kawai ta zama maka biyayya ne ga Allah duk wani lumfashi da ya wuce ma mutum ba akan bin Allah ba mutum ya ci wata awa ɗaya ko minti talaka awa ɗaya to ranar lahira fa sai mutum ya yi nadama akan ta in dai ba da a ciki in dai haka nan ta wuce a banza to mutum sai ya yi nadama kun ga yanzu yau da aka ce ɗaya ga wata to kuma an buɗe kwanakin hajji kenan daga ɗaya ga watan nan da aka ce ɗaya ga watan shawwal to kuma an shiga kwanakin hajji to kaga an gama ramadan jiya yau kuma aka ce ɗaya ga watan shawwal to kuma yanzu an shiga kwanakin hajji da yanzu mutum zai harama da aikin hajji ya tafi harama ta yi saboda an shiga kwanakin hajji kuma kenan kaga kenan an gama ana gama aikin hajji aka shiga muharram sai a ce maka mafificin kwanakin da za ku yi azumi a ciki wanda Allah ya fi so bayan ramadan shine shahrul lahil muharram kaga nan ma da'a ce an bude so duk haka abin yake sai dai mutum ya ƙi don haka matar raha yaushe ne lokacin hutun nan kamar yadda imamu ahmad ya ce inda awwalul khatwa fil janna lokacin da kai takun farko a aljanna to ranan ne zaka huta amma in dai wannan gidan ne to ko kai aikin da aka saka ko ka ƙi kai wanda ba a saka ba kai ta yi a banza to gara ma kai wanda aka saka amma duniya tun da aka ce laqad khalaqnal insana fi kabad to dole ne sai ka sha wahala a nan duniya aka ƙara ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadahan fa mulaqihi zaka dinga wahala a wannan gidan sai kuma radda ka bi da Allah to dan Allah ya taimaki mutum ran da yayi aikin nan yayi aiki nan yayi aiki nan ya wahala radda ya gamu da Allah tabaraka wa ta'ala in yayi sosai daga nan nan kuma ya huta domin wanda ya sa'a ya shiga cikin kabari Allah ya taimaka ya dace da za a yi mai tayi yau aka kai shi matsabarta a yi mai tayi a ce za ka dawo duniya ka zama sarkin duniya a baka duk duniya da abin da ke cikinta wallahi idan ya ga abin da zai samu a lahira ya yi sa'a ba zai dai dawo ba sai ce na ba abin da zai da duniya in ka ga mutum ya je kabari yana fatan ya dawo duniya to bai sa tafiya ba ne kawai shine kada muna roƙo Allah la'akari da halin da ake ciki malamai sukan ce afdalul ilmul wato ko ilmul hal mafificin ilmi shine ilimin halin da mutane suke ciki a yi masu bayani a jawo hankalinsu a nuna masu irin waɗannan abubuwan ma'aziratan ila rabbina saboda mutum ya zama shi ya sani kai ma da zai zo ya ce ba a sanar da shi ba an sanar da shi an gaya masa wannan shine la'akari da halin da muke ciki da yadda abubuwa suke faruwa sai Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara cikin zaɓin da yake mamu wannan daga Allah ne sai muka zaɓi wannan littafi ko Allah ya zaɓa mana wannan littafi za mu karanta shi mu ɗan yi tattauna a kai mu gani wataƙila ya taimake mu mu gane wasu abubuwan da ya kamata mu gane shine na aka zaɓo shi ga shi nan ƙiso shi ne talatin wa tuna qissa min nihayatil zalimi wato ƙisoshi har guda sittin da uku za a bada cikin littafin za a lura da kisoshi har guda sittin da uku wanda suke ba da labarin ƙarshe mummuna na azzalumi azzalumi hayansa mai muni ce duk mutumin da ya zama Azalumi to ƙarshensa mai muni ne saboda haka za a kawo kissoshi a cikin wannan littafi har guda 63 wanda za a ba da kissa azzalumai ƙarshen azzalumai yadda abin ya ƙare idan kuka kalli cikin littafin sosai za ku ga an yi wani dan abin nan suna ce mai masu firintin wai water shade na wannan dan zane-zanen da na yi da babba ne littafin asali ba haka yake ba shi yana da bango wani irin bango wanda aka zo shi ma da chains a gefe da sarƙoƙi da abin nan Allah da ikonsa da aka je wajen buga littafin sai wani ya sace bangon ko ko bangon da ya bace mu ce bangon ya bace bangon na ya bace sun yi iya kokarin su masu printing din nan har kyamara akwai kyamarori a wurin aka ce an yi ta reversing kyamarori a gane wa ya dauke bangon littafin nan Allah bai sa an ga an gano wanda ya dauke shi ba shi shugaban su hannan ya zo nan muna wannan yace su sun gama littafi amma gaskiya an samu kuskure sun rasa ko sama ko ƙasa ya aka yi da bangon littafin nan da aka cire bangon wajen bugawa to ka zama wani lokaci irin wannan abubuwan zai rika faruwa wani lokaci masu abuna kafa kafa wani sai fito daga waje ya yin mutane banna kuma a rasa yadda aka yi su eh, wannan ba wani abu kawai haka Allah ya so littafin na nan bangon ne kawai to sai muka tunanin ya za mu sake mashi wani bango sai na ce to ai a zalumi a je a wani a kwatanta ina so ga sunan domin so muke sunan in mutum ya ɗau littafin to da ya gani to ya gane sunan da gani ya fahimci me ake so a yi magana a littafin tun daga bangon littafin ko bai karanta abin ba to yanzu dai kun ga ga azalumi na ya buɗe baki yana ihu da hawaye da kuma sarka an ɗauro mai a wuya an ɗauro mai a hannu ina gani ana gani aiko ya dan fito ca ne kana fito da shi da yawa dan kada ya zama hoto saboda lokacin da muka yi afatun nisa kai subhanallah wato mutane ba wanda zai yi ba sosai Allah da aka yi afatun nisa afatun nisa fa da suka je na kwatanta ma Allah ya sama ga ga shugaban su ne na kwatanta mai yace ni ake so na ce mai ga abin da ake so aka je aka kwatanta Fuskat, abin littafin yana nan kusa da za a ɗauko man da kun gani ɗauko man shi ka ga yadda yake an ɗin karanta shi amma wata mata nan wurin da ta ga littafin nan sai ta ce sam hoton ta ne aka ɗauka ta ce wannan hoton ita ce aka sa a nan wurin munin abin da in ka gan shi bayan da za a yi mutum ya ce shi ne amma matan nan ta ce ita ce aka kalla nan wurin abin ya kai ga hasharri ma yanzu hoton mutum ake ɗauka a liƙa jikin wani ma ya ce shi ne kuma mu ce namiji ba ne ba mu ce mace ba ce abin ya fi kama fa da kwarar bari dai a kawo ku gani to amma sai suka ce shi mai wanda shugaban masu abu ba wani da waya muka yi magana ta malam me ake so dama kuma haka ake yawanci idan na bada littafin na wajen su kawai ce man rai me ake so menene sakon da ni wani ma zai gane da kanshi sai zo wani ya ce man me ake so a sa menene sakon littafin sai ya je yo bangon sai ya nuno mai ya ce in an yi haka in ce ka aiko aiki ya yi. akwai su da yawa har wasu littattafan da na ce ai binding ai man ai man bango ai man bango da an tambaya me ake so musamman irin na adab in na ce mai adab ne kawai sai a je ai hoton laraba bisa raƙuma dama kuma adab to kun ga kun ga bangon littafi yanzu nan wannan yayi kama da <laughs> oh kuma daga eh kun ga bangon littafin fa kun gan shi to kalli fuska ku kalli abin da ke jiki dubi idanu dubi fa Allah ku kai kun ga abin shi da suka fito da harshe kun ganshi shi ba littafin akwatin littafi shi ba karanta wani can lokacin an daɗe da karanta shi kwanan nan mun ƙara buga ne sanda da zamu yi tafiya ne gan to kun gan shi ta amma wata mata ta kalli hoton nan kawai kuma ma ba mutum ɗaya ba ne biyu ne duk cikin wuta ne fa nan aka ɗauko hoton alama dai a gane ga wani nan ba a ma gane kun dai gani ga wata inuwa inuwa amma wata mata ta diba wani namiji shi ma ya duba gaba ɗaya ce shi ne aka ɗauko aka zara wuri barkar sun fara shari'a da wata mutake ke liƙa to kun ga wannan yanzu wannan yayi kama da mutum mutum wanda aka sani yi fa harshen kawai harshe ku kalli harshen kawai da ya fito amma matan nan ta kalli hoton nan ta kalla ta ce ita ce shi ma wani ya kalla ya ce shi ne aka yi wannan wani an koyi an kalli an koyi ku to wannan kuma shi ma kada wani ya je ce shi ne wannan in mutum ya kalla wannan to hoto bai fito ba ba alaman fuska ba abun nan ba amma mutum ya ce shi din ne to shi din ne ma in yayi zaluncin ba shikenan ma. a to abu zalunci mana in haka ne <laughs> to to wannan dai shi da sunan littafi kun gan shi nan saboda haka za mu duba waɗannan abubuwa insha Allah jam'u wa idat sa'id yusuf abu aziz shi ya wannan ya tattara wannan littafin za mu ga abubuwan da ke ciki ga abun nan ɗinsu bismillahir rahmanir rahim shafi na uku kenan yace qad khalaq min qablikum sunanun fasiru fil ardi وانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ومن كبي عيسى الله تبارك وتعالى يتي قد خلت أي من قبلكم سنن واتو الأمر الأمومي واتو أبوان الأمومي وأن سكا وشي دا وقائع وأن فاروا في الأمم المكذبة al'ummomi wanda suka ƙaryata abubuwan da suka shafi Allah suka ƙaryata manzanni suka ƙaryata dokokin Allah sun wuce an riga an yi su fasiru fil ardi ku yi tafiya a cikin ƙasa ku je ku gani fanzuru kaifa kana akibatul mukadzirin ku je ku duba ku ga yaya ƙarshen mai ƙaryata al'amarin mai ƙaryata abu yake duk wanda ya ƙaryata dokokin Allah wanda ya ma Allah fito na fito ya nuna zalunci ya nuna kin gaskiya aka nuna mai ga gaskiya ce yaya akiba shi ta kasance azzalumi sa mai muni ce tun kafin karatun za mu sani azzalumi azzalumi bai taba cin nasara ba ko da ya fara yana gani a farko ƙarshen al'amarin zalunci mai muni ne saboda haka aka ce wannan bayani ne ake yi ma mutane ana yi ma mutane ne bayani a fili daki-daki ana bayyana ma mutane wannan ƙura'a'nin nan da ake bayani annabi da ya zo yana bayani yana bayyana ma waɗannan abubuwa ana ma mutane bayani ne don a bayyana masu komai wa hudan wa mau'iza kuma shiriya ne gargaɗi ne lil muttaqina ga masu jin tsoron Allah ana gaya mana a tafi in mutum yana so ya tafi da muka zo muka yi ta tafsiri nan sai da aka yi magana aka faɗi mutanen nu aka faɗi mutanen fir'auna aka faɗi ƙaruna da hamana da dai ga sunan adawa samudawa duk da sun kasance a doron duniyan nan yanzu babu babu komi aka zo cikin suratu maryam aka yi magana waɗanda duk suka yi takama suka yi kaza suka tara abin duniya aka ce hal tahissu minhum min ahadin aw tasma'u lahum rikhzan kana jin labarin wani ko kana jin motsin wani kulluhum matu kowa ya mutu saboda haka dole ne mutum ya tsaya ya kalli wannan gidan da irin wannan mahangan ya ɗauki duniyan nan da aka ce a duniya sa'a kawai aka ce ij'alha ata sannan annabsu tsamma ita rai in dai ita ce zaka ce ta koshi ta gamsu ta bakka wai sai ran ka gamsu ka samu yadda kake so kai da'a ba za ka yi ba saboda ce aka yi dunya duniya asa ij'alha ta duniya dai sa'a ce dan awa ɗaya ne ka maida ta da'a sannan annabsu tsamma ita rai kwaɗayi take da shi ko dai awwidhal qana'a ka saba mata kawai da wadatar zuci wasari ilal khairati fi man yusari'u sannan kai rige-rige wajen aikin alkhairi cikin wanda suke rige-rigen nan wa malmalu wal ahnuna illa wa ba'i'u da dukiya da 'ya'ya ba komai bane face ajiya ce wala budda yawman an turaddal wada'u babu makawa wata rana za a ce a dawo da ajiyan nan ko ana so mun sha maimaitawa cewa mutum yana yana fuskantar matsala a rayuwa guda uku yana fuskantar guda hudu bayan an fito daga rayuwa bayan an mutu wannan musibin su ne za a nemi maganin su nan domin ba masifar da mutum zai gani a rayuwarsa da bayan rayuwarsa kamar waɗannan musifin guda uku muka ce masu wannan wannan menene masu nan su da wahil maut ko da wahil maut musiba firgiti tsoro na mutuwa aka ce abu uku ne na farko ranar da mutum zai ido hudu da mala'ikan rai don wanda zai ɗauki rai ranar mutum tun da yake ganin masifa bai taba ganin ta ba sai dai Allah ya so shi sai a rika ce mai kada ya ji tsoro a tausasa a sam abin nan kada ka ce kada ka firgita kada ka damu kana da amayan kenan na biyu lokacin da aka fara taba ma mutum rai aka taba ran nan ya ji alaman daukar ran nan za a yi ran nan mutum bai taba jin masifa kamar wannan ran ba da aka taba rai na sha baku misali da duka idan yanzu mutum ya dauki guduma ya lafta ma wani a kai. ko ya lafta mai a hannu hannun zai ji wannan zafin sai ya gaya ma rai cewa ga masifar da aka jiya mutum ke jin dukan to ya ranar da ran ne aka taba kai tsaye abu na uku shine lokacin da mutum aka ɗauki ran ya tuno yau fa dole ɗayan biyu nan sai ta faru in an ɗauran nan ina za a da shi dan aljanna ne mutum ko shi dan wuta ne ya san yau dole sai ɗaya ya bayyana ko dai ya gano shi dan aljanna ne ko kuma ya gano shi dan wuta ne kuma baya da ra'ayi kun ga wannan abun guda uku mutum tun da yake ganin masifa bai taba ganin su ba to idan an wuce daga waɗannan Allah ya kwaci mutum nan mutum ya tsira to an ce abin da zai biyo baya shi wannan ya fi sauki to amma shi din kan shi shi ne inda ummul ne ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce wai ku annabawa idan an je lahira kuna tunawa da iyalanku ya ce wuri uku ba wanda zai tuna da wani kin ga ranar da za a fito daga kabari a tafi wancan arasat alkiyama filin kiyaman nan nan nan a ce za a je a yi hisabi a ba mutane littafin suna ta hannun dama za a ba mutum ko ta hannun hagu sannan an auna ma'auni awo ai awo a ba da littafi sannan a tafi a hau siradi kari na hudun to ya ce wannan wurin ba wanda zai tuna da wani kowa ta kan shi kawai ke kuma mutum bai taba ganin tashin hankali ba kamar nan an tafi filin kiyaman nan wasu a ƙasa wasu a kan abin hawa wasu da sun fito daga kabari za a ce lan kawai a ɗora su kan abin hawa na ja'ir sai can wuni wasu kuma su tafi da su sai an juya kan ma da ka suke tafiya wasu da kaya wasu akan abin hawa mutum biyu wasu akan abin hawa mutum uku wasu akan abin hawa mutum goma za tafi wasu kuma a ƙasa da kafafunsu wasu kuma da birgima ma za su tafi wurin to wannan masifan ta tafiya wannan filin ba wasa sifar da ta kai wannan sannan a je a isa inda za a isa a tsaya a lokacin da yinin nan miqdaruhu 50 na alfasara a tsaya ana jira misalin gwargwadon shekara dubu ana tsaya a wannan filin Allah bai ce kowa komi ba cikin rana cikin masifa kowa zai tsaya daidai gwargwadon abin da ya mallaka ya zo da shi na kaya masu sadakoki suna cikin inuwansu masu kowane da irin nasu a yayin da wasu na inuwa suna zaune suna kallon abin da ake yi wani sai ya nutse cikin gumi. su wani ya tsaya mai iya gwiwa wani ya tsaya mai iya idon kafa wani ya tsaya mai iya gwiwa wani ya tsaya mai iya madaurin wannan wani ya tsaya mai iya wuya wani ya mai linzami wani ya nutse gaba ɗaya cikin gumi saboda an zo da rana ƙasa ƙasa daidai kan mutane gwargwadon mil ɗaya yanzu ku kalli nisan rana nan ban karanta wani littafi na ce, da za a matso da ranar nan ta yau ƙasa mil ɗaya ta ƙaro to da kowa sai ya soye kore kore sai kuma sai ta ƙone in ta yi ƙasa mil ɗaya idan kuma aka yi sama da ita mil ɗaya sama kuma komi sai ya san dare saboda komi zai zama ƙanƙara saboda ba zafin rana da zai dumama shi kowa sai ya zama ƙanƙara. inda ranar nan take hikima ce ta Allah ta baraka wa ta'ala dan haka mu rika kallon waɗannan abubuwa muna gode ma Allah muna tunani to kaga wannan ranar a tsaya wannan wurin to ne babban abu sannan bayan abin da ya faru din mutane sun ɗimauce ga wuta an taho da ita mutane sun ga wuta ta sadda za a yi hisabin kenan an tsaya kif an tsaya aka ce wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffan to za a yi hisabi waji a yawma idin bi jahannam yawma idin yatadhakkaru al insanu wa anna lahu dhikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati to nan ne masifa kuma ba yadda za a dawo a sake to za ka za a zo wannan to daga an ga wutan nan daga nan kowa zai fashe da kuka don ba wanda zai sa ran zai sha kowa zai faɗi ne ta kuka kawai wa tara kulla ummatin jasiya kowa sai kuka da ihu ya za a yi ya za a gama ya za a gama ya za a yi ba sani ba sannan a zo a fara hisabi an fara gwada ayyuka ana auna ana hisabi a auna a nan ne bayan an auna mutum zai gani to zai fara sa rai lada ta rinjaya ko zunubi ya rinjaya daga nan sai result ya fito certificate din da za a bada ne za a bada littafin a hannun dama ko a hannun hagu bayan an gama awo in an gama wannan sai a gangara gaba ɗaya kuma sai a tafi a hau siradi wajen hawa siradin nan shi ma ne bahdun mazalla nan ne za a zo kuma wasu su dinga zanewa su ma duk da haka domin wani ko ya sha wajen aikin can an samu an samu an samu wani sai ya shiga wuta to kaga waɗannan wurin shi na annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba mai tunawa da kowa kowa ta kanshi kawai yake a wannan lokacin mu annabawa ya gaya mata yace su jama'a annabawa su in sun wuce kawai abin da suke cewa Allahumma ummati Allahumma sallim kawai ya Allah al'ummata ya Allah ka kubutar da al'umma kowa al'umma sai sani to kafin wannan ranar ne muke so kowa ya samu ya tanaji menene kariya ga wannan wuri ya fito ko sau da haka wannan bayani ne bayanun linnas wa hudan wa mau'izatun amma ba ga kowa ba lil ga masu jin tsoron Allah bismillahir rahmanir rahim muqaddamatun bayna yaday kitab alhamdulillah dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah kun san kowane malami malaman Allah ya ba su abun nan idan ya zo daga maudu'in littafin kuma zaka gani tun a muqaddima kuma yana isar da me yake so ya ce a cikin littafin ana so nan yi mana maganan isoci 36 a'a uku daga cikin isoshin azzalumai ko ko ƙarshen azzalumai issa da za ta ba mu labari game da karshen azzalumai to saboda haka yanzu nan sai fara dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala alladhi arrama bi quwwatihi unufal jabarira wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya turmuza hancin azzalumai masu taurin kai masu kama karya Allah ya murguza hancinsu a ƙasa sun yi zalunci an yi cuta an yi cuta mutum zai zalunci ya cuta ya cuta ya cuta malam wata rana sai ga an ɗauko shi a makara kawai an ji an turmusa shi a makabarta an dawo gida a rika ce oh ta suwa ne kuma ta ƙaci shi ke nan kuma sai abin da aka yi in ba Allah ba ba wanda zai haka ya la zalumi ya ta yi inna Allah la yumli Allah yakan yi ma'azzalumi jinkiri ya ta zaluncinsa hatta idan akhadahu lam yuflithu har zuwa lokacin da zai damkai to ba zai sulle ba ya shiga hannunan nan to Allah shine mai wannan iko wanda yake arghama bi quwwatihi ai kaman kace arghama unufal jababira bi quwwatihi wanda ya turmuza hancin masu dauka makariya masu zalunci ya turmuza hancin su a ƙasa da ƙarfinsa wa qasama ay bi izzatihi zuhur al mutakabbira sannan bayan haka nan ya karya gadon baya da buwayarsa ya karya gadon bayan azzalumai masu taurin kai masu girman kai wa azalla bi sultanihi at-tughat wal asakira kuma sannan bayan haka nan da mulkinsa ya kaskantar da masu ketare iyaka azzalumai sarakunan kisra manya-manyan eh, wannan sarakuna da suka yi zalunci na gargaza su suka kare gaba da duk inda ka ɗauka in ka kalli faris ka kalli rome ka kalli abubuwa ka kalli manya-manyan da ka tabai tawo ka kalli adawa ka kalli samudawa ka kalli mutanen nuhu ka kalli mutanen fir'auna ka kalli haru a wannan karuna da abanna hamana da gasu aka zo aka yi su lamarud aka yi su dukkan gaba ɗaya kulluhum matu aka ce wannan abun nan ne in ka tsaya ka kalla za ka ga abun mamaki gashi nan man mata abin nan ba man asha mata duk wanda ya rayu wata rana sunan shi ha mutu wa man mata fata wanda ya mutu kuma tashi ta kare wa kullu ma huwa ahatin qari duk abin da aka ce maka zai zo kusa yake ko kuma ahatin ma kullu ma huwa ahatin ahat duk abin da aka ce ma zai zo ka dauka ya zo an gama kulluhum mati wannan yace ya ya ma'ashara yadin isma'u wa'u ya gaya ku saurara ku ji ya masa yace ga sunan da sun wuce ainal aba wal ajdadu ina iyayenku suke ina kakanninku ainal fir'aina ashidat ina waɗannan fir'aunonin masu tsanani ina suke kulluhum mati sun mutu gaba daya fashattat shamlahum aika ragargaza duk wani karfin su da suke da shi wa ba'usira jam'uhum aka fasa duk wani abu nasu aka tono shi taron da suka yi aka yi abin nan ɗinsu aka bude komi wa kharraba diyarahum aka rusa gidajensu wa mazzaqahum kullu mumazzaq aka rugurguza su dukkan rugurguza aka rusa inna fi dhalika la ayatin li kulli sabbarin shakur da waɗannan abubuwa da aka gaya mana na kistoci da akiban waɗannan mutane akwai abubuwan lura amma ba kowa ke lura ba sai mai yawan hakuri mai yawan godiya dan wanda zai cije da yadda duniya take juyawa da yadda abubuwa suke tsaya kalla sai mai la'akari suratu saba aya ta sha tara malam ya ƙara wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul muna shaidawa babu abun bautawa da gaskiya sai Allah Allah shi kadai ne bashi da abokin tarayya ana cewa wannan kalma ce wadda mutum zai faɗi ya zauna lafiya a duniya ya samu ya tsira ta dalilinta kuma a lahira don haka kalma ce wadda ba a wasa da ita lahul mulku wa lahul hamd Allah tabaraka wa ta'ala shi yake da ikon mallakan komi dukkan komi mallakarsa ne kuma dukkan yabo da godiya nashi ne shi ya cancanta aimawa yuhyi wa yumi shi ke rayawa shi yake kashewa wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komi ya qabadu Allah ta'ala al waya wa yatwi as-samaa bi yamini ranan kiyama ranan Allah zai damke ƙasa ya nada sama da hannunsa zai rike su wannan ai yawmal ke kenan ranar kiyama thumma Kulu. sannan Allah zai haka bayan ya damci ƙasa, ya naɗa sama yace anal malik aina mulukul ard ni ne mamallakin komi da kowa ina sarakunan duniya wa zai magana ba wanda zai magana wani wani aya ta ce mai za ce limanil mulkul yawm wane ne yake da mulki ma a yau a samu wani kawai ya ba da an sama ya ce Allah ne a wannan wurin mashahar ɗin nan ba zai yi ba ba wai mutum ya ce shi ne ma mai mulkin ba a'a ya yadda ya ce wai yau Allah kai ke da mulki ba zai yi ba iya magana wurin sai shi da shi ne zata su zai ce lillahi alwahid alqahar sai wanda yake mulki yau na Allah ne wanda yake makadaici mai rinjaye sannan a ƙara yi mutane jawabi na ina ne a samu itinabi a gamsar da mutane a natsar da su wannan tsayuwar da aka aka sha wuya aka abun nan yanzu nan za a yi alyawma za kullu nafsin bima kasabat yau ne ranan da za a saka ba kowace rai abin da ta aikata la zulmal yawm yau ba zalunci in ma da kun yi can ku ji ku azzalumai in kun yi abin da kuka yi a can duniya ku ji to yau ranan da za a yau wake da mulki ba faɗi ba su faɗi ba to yau rana ce da za a saka ma kowace rai da abin da ta aikata kuma la zulmal yau yau yau ba zalunci kuma sannan Allah sariyul inna Allah sariyul hisab Allah mai gaugawan hisabi ne kuma ba za a dade ba ba irin can bane duniya da za a sa shari'a shekara 20 har masu shari'a su mutu ai ta shari'a ai ta shari'a ai ta shari'a a ce kawai mutane a to wata abin nan ba gashi a ce wani ai an zo shari'a ta nan akwai wata shari'a da aka taɓa yi sai da aka kusa kai ta ƙarshe aka gama sati mai zuwa alƙalin aka je alƙalin da zai aka ce ya mutu sai da aka koma sabo kuma yanzu sabuwar aflali aka koma farko ai to mai shari'a ya mutu bayan kuma duk ba wanda ya kai lauyoyi rubutu akwai wanda ya kai lauya rubutu duk abin da za su yi sun rubuta to tun da ya mutu a ɗora daga inda aka tsaya ba tun da komi gashi na a rubuta amma sai da aka koma farko kuma ya tun tunda ba gaskiya ke so da mai ba in ba haka nan ma ya mutu to tunda ya mutu komi a rubuce ba wanda ya kai lauyoyi rubutu ina ga ko akwai shakka duk abin da za su sai sun rubuta shi a wurin shari'a su shi ya rubuta sauran duk wanda ke wurin yana wakilta abin ta bangare kowane kwasa ya rubuta abin da ake ci to ba shi ganin sai a dawo ba a ce to tun da wannan ya mutu a dora daga inda ka tsaya komai a rubuta a karanta abin da aka baro ba a ci gaba amma ina tunda ba shari'a ta Allah ce na shari'a Allah ce maya za a ce haka ka ɗauki lokaci bayan komai an ce gashi an nafsu bin nafsu wal aini bil aini wal amsu bil amsu wal uzna bil uzni wal sinna bil sinni wal juruha qisas an gama shikenan nan za ka ce me ya ci da ido ga shaidu ga komai an gama shi ma ci da shi ba shikenan ya ci da hakuri a ji a da nashi shi shikenan to kare an gama kama tun da hawa ake bi Ali bin Abi Talib yana mana magana yana cewa babu musiba abu biyu alkhairi ne in mutum ya samu kai shi alkhairi ne ya zama na mutum yana neman ilimin nasa wanda zai sa ya aiki na kwarai ya imani ya aiki na kwarai wannan mutum hani allihara abun murna ne Allah ya taimake ka kana neman ilmin nasa bayan ka yi imanin kana aiki na kwarai a cikin aiki na kwarai din nan ka hada shi da neman ilmin nasa ilmin nasa qala Allah qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma fahimahu salafu minhuma Allah ya ce manzon Allah ya ce ga abinda magabata suka fahimta a wannan wurin idan aka same ka nan wurin kana cikin alkhairi yace mafi sharrin mutane inda in mutum ya samu kansa a ciki zai san yana cikin mafi sharri ya zama na mutum jahili ne shi ko kuma ya san yana bin son rai aljahlu wattiba'ul hawa jahilci da bin son wannan shine babban masifa sau naka idan mutum ya ɗauki wannan kaga abin nan ne saboda haka su aka ce za a yi wannan a ce kuma yanzu za a yi hisabin yanzu za a gama ba wanda za a daɗe ba ne yanzu mulle mutum ya tunanin a can wurin a yi ciwa ko mutum ya yi canza wani abin da za a yi ba zai yi ba yanzu za a fara yanzu za a gama Allah zai sanar da mutane ya ce masu gashi nan anal malik ay anal mulukul ard wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu malai ya ƙara muna shaida lalle annabi muhammad alaihi abdullu salatu wa taslim bawan allah ne manzon allah ne allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam qala fil hadith sharif ya faɗi manzon allah cikin hadisi mai daraja ya ce bu'istu bis saifi bayna yadai sa'a yace an aiko ni da takobi a gab da tashin alkiyama daga lokacin da aka aiko shi zuwa lokacin tashin alkiyama shine annabin ƙarshe hatta yi ubadallahu wahdahu la sharika lahu za a dage a yi ta aiki har sai an bauta ma Allah shi kaɗai ba a haɗa shi da kowa waje ila riski ta ta zilli sannan an sanya arziki na ƙarƙashin inuwan mahashi na yi jihadi ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waje ila zilla ai wasagar sannan an sanya ƙasƙanci da tozarta da ƙanƙanta alaman khalafa amri da duk wanda ya saba ma umarnin manzon Allah duk wanda ya saba ma umarnin manzon Allah ya jira abin da zai biyo baya musiba ce ba ƴar kaɗan ba ku kalli kwanaki da muke ba da misali fa sahabbai ne fa wannan masu daraja wanda a cikin su ma har akwai waɗanda kuma suka je yakin badar amma fa ku duba da aka zo yakin uhudu suka saba dalilin saba ma umarnin manzon Allah ya ce ku tsaya nan ba su tsaya ba suka sauko daga wurin dalilin wannan saba umarnin nan aka raɗanɗama masu jarabawa gaba saboda umarni ɗaya da suka saba to ya wanda shi kullum sai ya saba manzon Allah sai ya fito na fito da shari'a sai ya fito na fito da duk abin da aka ce sai a samu wasu yara ko mahaukata su fito su dinga yanzu jiya sai da naga wani yaro aka turo min daga fani wai wai shi yana cewa wai wai ya za a yi a ce Niger su da mu Najeriya nan Niger a ce a ga wata da Niger da abun nan ba duk ɗaya bane ya za a ga wata a ce a Niger amma Najeriya a ce sai an cika azumi talatin ya ce wallahi tallahi shi ba zai yi ba ya ce shi ba zai azumi talatin ba in kuma har ya yi azumin na Allah ya tsine mai to kaga wannan bai san Allah ba to haka ba ke samun wannan hamajiyar a sabu wasu wawaye kawai zo su riƙa yi irin waɗannan maganganun su magana mutum ya ɗauko wannan jafa'i ya sa ma kai yanzu kai wanda ya san Allah har ya ja kuma shi ya ce wai shi Allah ya tsine mai ba mutum bai san Allah ba da yawa matasa ka suke wannan magana wani sai ya ce wai in ba kaza in kaza ba haka yake ba Allah ya kona shi ko wai ce shi kafiri ne ma jafa'i ka jama kanka jafa'i abin da ya kamata ko wani gaya ma shi ya ka jawo shi amma mutum da kanshi zai dauko ma kanshi wannan jafa'i saboda haka da yawa mutum zai zo ya rike ma kanshi wata mummunan addu'a sai lokacin da ya daɗe ya mamanta da ya yi wannan jafa'in ya yi bai sani ba masifa ta baibaye shi ya rasa ya sa wannan masifan ta baibaye shi ya yi ta yawo yana ce mutane a sashi cikin addu'a masifa ta samai shi bai san shi da kanshi ya roƙo abin ba shi da kanshi ya zama kanshi jafa'i don wanda zai ce Allah ya tsine mai ina amfanin wannan wannan magana ko wani ma laifi an hana ka ce Allah ya domin in ka ce Allah ya tsine ma mutum abinda fa kake cewa Allah ya haramta mai shiga aljanna kwata-kwata ya nisantar da shi daga rama to mutum shi mu shi wannan in yana sanin inda ya san Allah saboda haka wannan shine aka ce dan haka wannan wanda duk suka saba ma umarnin manzon Allah sun shiga uku wa man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum sannan duk wanda ya kwaikwayi wasu mutane to yana cikin zaka gani yanzu abubuwa ne wanda zaka yi ta gani ga sunan na ban mamaki idan ka buɗe wannan tiktok abin da mutane yara suke yi 'ya'yan musulmai ka gani na gaya maku wata hatta ce wai wancan watan shi an yi wata ne an yi sallah ne an yi idi ne da jallabiya wannan sallan kuma to za a yi za a je yayin zuwa idi da samari za a yi in ke baki da saurayi to ke ki san yadda za amma yayin zuwa idi da samari ai da sai ku ce yayin zuwa coci da samari dan shi idi kan bai ce a zo da samari ba tunda shi addini ne wannan da sai ku tafi coci can ne sai a tafi da samari ba komai ko ku tafi hotel amma zuwa idi da samari shi ba musulunci ya ce a haka ba faɗa da addini ne za ku ga abin kaman ƙanana ƙanana waɗannan abubuwan da ake yi suna fa tasiri cikin al'umma suna mummunan tasiri cikin al'umma wani abin aka faɗi sai kaga kaman kai in Allah ya taimake sai kaga kaman wani wawa ne zai haka wawayen ai su suka fi yawa kuma wa in tutai aksara man fil ardi ma yudilluka an sabilillah akati mafi yawa mutane batattu ne wawayen su suka fi yawa wa man tashabba shine nan قال ابن القيم معلقا على هذا الحديث ابن القيم يا yana ƙarin bayani kan wannan yace Ya ce wa kama anna dillata madruba ruba alaman khalafa amrihi kamar yadda kaskanci abu ne wanda yake sananne an buga shi ma akan duk wanda ya saba ma umarnin manzon Allah ya jira kaskanci kamar yadda haka abun yake ga duk wanda ya saba fal izzatu li ahli ta'atihi wa mutaba'atihi to duk wanda ko su ko suka koma suka yi ma manzon Allah biyayya suka yi mai da'a to abin da zai biyo baya su kuma Allah zai daga su bi idnillahi tabaraka wa ta'ala kun ga abun a fili ko malam ce wa ba'd wallazi yuqallibu safahati tarihi al-madi wal hadir duk wanda ya juya takaddu wanda suka yi magana akan tarihin mutanen da da na yanzu yazharu lahu jaliyan abu ne wanda zai fito masa a fili kaifa kana aqibatul ashrar wa ma'alil fujjar zai gani a fili mutum ya duba tarihi ya karanta littattafan tarihi to balle kuma ba gashi na qur'ani mutum ya karanta waɗannan duka ya gani zai ga yadda sakamakon watsatsun mutane ya kasance waɗanda suke masu zalunci fajirai masu laifi masharranta wanda suke masu sharri akibar su bata da kyau watsatsun mutane masu zunubi masu banna ko a duniya a aikace na sha baku misali nan yanzu kamar yarinya ce wadda ta ki zama ta ƙi yin aure ta ce yawo ta tafi ta bar gidansu ta bar iyayensu wata ma ta bar garinsu ta je ta ce bari ta zaman ta can ta lalacewa in shekarun ta suka tsufa tana ci gaba da ba za ka ganta ta zama magajiya ba ne magajiya duk wanda ya san magajiya in ka ganta ta ganta nan tsohuwa wata in ka ga ana wulakanta ta sana'anta daga goro sai taba sai wannan abun rob sai rob sai tonton shi za ta da namijin goro da mace duka tana ta tara ta ta saida ko kuma ta rika saida taba gari ko tana wani abu amma za ka ga fuskar ta duk ko ina bo haƙora babu in ka tambaya aka ta ce wani shege ne wata rana ya nuki kirba mata nushi In ka tambaye ta wata rana ta ce wannan iska ne wata rana kife ta da mari wata ka ganta da ido daya ya aka ta ce wani shege ne wata rana ya kaura mata mari to ya aka yi ya kaura mata mari shege kuɗi ya ba ta aje mai budurwa ta zo ta ba ta ba wani to kaji to ya ka gani in ta koma abin nan ɗinsu to ya ka ce ba ta abin da aka samu an samu duk abin da ta tara wata sai a yi mata tsawon rai in ma ta gina gida ko ta tara kuɗi sai ta kashe abinta da kanta kafin ta mutu ta koma tana sai da wannan taba gari da rock da namijin goro da macen take sai da ga sharri ga gulma duk abin da ya fa, babani za ta yi bayi ai haka take sau haka haka za ta tafi ta yi ta abin nan ɗinta sai dai lokacin ta rika tara wasu yaran kuma su kuma ba za su kalle ta ta zama masu wazi ba sai su zo ta ba su masauki ta ba su ta ba su abun ya ta ci gaba amma ba wanda za ta zauna ta ba ta labarin akibar ita wannan mummunan lalacewar da ta yi da ta saba ma umarnin iyayenta ya abun ya ƙare mata take nema babu yanzu tsufa babu na taba gaya maku nan wurin kuma ku riƙe maganar nan tana da gayatu ahammiya akwai littafin da muka karanta wanda ake ce mashi nisa'u haular rasul raddu ala muftarayati mustashriqin shi matan da ke kusa da manzon Allah sannan da raddi kuma akan maganganun da turawan yamma suka yi a musulunci na ƙarya wata mata a ciki take cewa tana kira ga matan duniya gaba daya, ita bata cire kowa ba ta ce ina maku umarni da ku koyi da matan musulmai 'ya'yan musulmai aka ta menene dalili ta ce musulmai su ne suke haihuwar yaran su mata su dinga tsara abinsu suna kaffa kaffa da su suna kaffa kaffa da su suna tsarewa suna tattali suna tsarewa suna tsarewa suna tsarewa har su kai lokacin aure da sun kai sai su auren da su idan suka yi auren na aka auren da su suka yi sa'a sai su ma sai su hayayyafa lokacin da mutum yake tsufa ya'ya'n shi na tasowa yana tsufa ya'ya'n shi na tasowa yana tsufa ya'ya'n shi na tasowa in Allah ya bashi sa'a sai ya bashi wanda za su ta kula da shi wani yadda aka yayi yayi masu suna yara in sai a koma a canza kawai su za su ce mai hidima komai su ce mai hidima ta ce sabanin su ita lokacin da aka haife ta ta haifo ta da kyau ta ce ita fa ba musulma bace amma ita fa abin musulunci ke burge ta kawai tana magana ba tana kira a musulunta bane tana kira kwaikwayi musulmai ne ku ji ta ce ita an haife ta yarinya ce mai kyau a gidansu sai kawai ta ma kasa makaranta saboda canta duk inda aka zo a ce a ta kallanta ita sarauniya kyau ce sau da aka sha kai ta ba ta shawara kawai ta bar karatu tana da abin da za ta yi ni za ta yi aka ce wasan kwaikwayo sai ta fara wasan kwaikwayo ana ta yin komi duk abin da za a yi da ita ana ta yi da ita har ta fara girma ta fara tsufa tun ana sa ta ta fito a matsayin jaruman wasa aka koma ita sai dai ta fito a matsayin mama uwa ko ko abin nan ba ko uwa ko za a nemo wata mai sana'a wani abu a sa ta tsohuwa kamar yadda nan ɗin ma ai ana gani daga ƙarshe ta ga abin nan ba zai ba bayan ta wuce shekara ta kawo shekara hamsin sai ta ce masu ita yanzu fa ta fara tunani sai aka ce yanzu gaskiya lokaci ya kai ta ritayarin daga duk wannan abu yanzu ba za su iya ta ba amma in tana da ɗiya to ta kawo a ci gaba kun ji in tana da ɗiya ta kawo masu ita a sa ta a makwafinta ta ci gaba kuma yanzu ba haka mutum duk fasana a yanzu da mutum yake bai son ya ɗaga wanda ke wurin sai dai an zo ya tsufa ya kasa sai ce kawo ɗanka a ɗora shi ya ci gaba shi kuma ɗan yana nan ana nuna mai kada ka sake a mai da kai makwafin babanka a wani wurin wani makwafin munan abin nan ne ba shi ɗan ɗayan ba sa ji sau da haka sai ta ce to ai ta ba ta ba da ɗiya to yanzu ita ta sai diyan maganar diya ta dame ta ta ce yanzu da tana fa da diya ko dai ta yi wannan din ko kuma ta taimake ta taimaka abu yanzu ita ba ta da diya to yanzu cikin su sai ta koma tana neman cewa wa zai aure ta ita yanzu ta zo ta samu diya dan yanzu ita in ta mutu ba ta da komi ba ta da kowa ba ta da abun nan ba suka ce a yanzu kan me za a yi da ke aikin tsufa shikenan shi ne ta koma ta yi kuka ta ce ka gada ta kwaikwayi wancan abun rayuwar musulmai ta ɗauka sai aure lokacin da take cin ganiyanta wataƙila yanzu da tana da ɗiya ko ɗa sai a kula da ita kuma tana da abin da zai gaje ta sau da aka sai bakin ciki sai ta rubuta wannan rubutun ta liƙa a ƙirjinta sannan kuma ta rataye kanta ta mutu to kun ji sau da aka kaga wannan shine sa'ada shine abin nan ba shine take nunawa kada kwaikwaya wai to yanzu kuma abin mamaki wai su ita da ta faɗi wannan su su kwaikwaye musulmi wai musulmin suke zuwa suna koma suna kwaikwayen su kuma sai su koma su wannan rayuwar tasu ita ce take burge su nan nan nan sai da na gaya maku nan na ce akwai wanda diyashi ya ce ba zai manta da abin nan ɗin da ya faru ba domin diyashi ta gama makaranta ta yi wannan makaranta ta yi wannan ta gama ta gama ana ta neman a aurar da ita ya ce shi ba zai aurar da ita ba shi ba magana aure sai da ta kai shekara kusan arba'in ta gama a makarantar ta samu aiki babba yanzu an zo ana neman aurenta sai kowa idan ta gaya mai shekarunta kawai in ya tafi ba zai dawo ba ta kai shekara arba'in ko ta wuce arba'in sai sai tafi ba zai dawo ba da ƙarshe sai ce ta fara tambaya me ke fece wani ya ce shi tsoro yake di kamar wannan yanzu shekara arba'in ya za a yi controlling ɗinta ba mamaki ita ma eh, kuma ba matakila ba za ta ma haihu ba ko kaza da ƙarshe ta fara rashin lafiya ta je asibiti tana kwanci a ganin asibiti ta ji alamun mutuwa za ta yi ta ce ma babanta ya zo za ta yi adda babanta ya matso kusa da ita yana kan kudura gaban ta ce za ta yi addu'a ya shafa ta rika yin addu'a tana ce ta yi addu'o'i ta yi addu'o'i aka gama aka shafa ta juya baya can ta juya ta ce mai kasa abin da na roƙa ya ce a'a ta ce mashi na roƙi Allah ne cewa yadda ka hana ni jin daɗin rayuwata ni ma in yi aure in zama uwa in zama kaza ka hana ni saboda son ranka ya ce ni ma na roƙi Allah yadda kai ma haka kai ma kada Allah ya sa ka ji daɗin aljanna kada Allah ya ma rahama kuma ka ansa ka ce amin ta juya baya kawai da ya juyo da ita ta mutu yanzu ku kalli mace ran nan muna karatu nan da mata aka ce wata shekara ta hamsin da biyar sai yanzu ta yi aure shekara hamsin da biyar sai yanzu ta samu ta yi aure to yanzu shekara hamsin da biyar saura nawa a shekarun mutum kuma ko da za ta haihu lokacin da nan ɗan nan fa yana da buƙatar maman shekara sittin ausawai abau na gaya maku wata doctorate degree take da shi a jami'a shekara hamsin da hudu ta fito tana ta kuka da aka ce mata sai jawabi sai kuka sai kuka ta ce tana nadama duk abin da ake so a mallaka ta gama mallaka amma ba ta da komi yanzu shekara hamsin da hudu ta kalli doktocin da ke wurin ta ce yanzu bari ku gani ta ce ma yaran bari in ku gani yanzu cikin doktocin nan yanzu ni shekara ta hamsin da hudu ban yi auren fare ba ban da komi ba abin da ban da shi cikin doktocin nan yanzu akwai mai aure na kowane dokto ya haka to dokto da dokto ba sai a karo wadanda ina za su yadda za su yadda shi wanda ya yake da doctorate degree ya je auro mai doctorate degree a auren fari zai wahala ba su ne sa'ada ba sa'adar nan duk inda za a neme ta wajen imani da aiki imani da aiki na kwarai wata shekara ta talatin da uku ta gama makarantar ta samu komi amma ran nan an zo asibiti likitan yara ce ta zo asibiti ta kasa a canjin kowa ba wanda take saurare aka ga tana ta kuka ta yi gumi ta yi gumi ta yi gumi aka ce likita lafiya yau kike ta gumi irin haka ta ce ina fa lafiya ni kike so ta ce yau da satifiket ɗinta duk da ta tara da gidan da take ciki da motar da take hawa da komi yau ba ta ganin su a matsayin wani abu da ta fito daga gida ta shigo mota sai ta ji kamar an sa ta ɗakin biredi ga ac ga komi ta ce da ta sa kayan likitancinta sai ta ji kamar ta sa kayan mai walda da ta sa wannan abin na sawa a kunne sai ta ji kamar ta ya makanta hankob za ta sa zarge ta wuya ga shi yanzu ta shigo ofis ɗin nan shi ma ji ta ce kamar ta shiga oven to likita lafiya ta ce ke yau so nike in ji sautin mama kawai in ji ɗaya ce man mama je waɗannan da kika ce sun taru suna jira na idan cikinsu akwai wanda zai ban ɗa guda ɗaya cikinsu ya zo ya kwashe duk abin da na mallaka ya ban ɗa guda ɗaya ya rikace min mama kaddara ma da sun bata ɗin in an yace mata maman da gaske ne da haka mu kiyayi tsayawa akan kallon manhaj na turawa manhaj na al'ummomin nan halakakku mu ce shi ne tsarinmu mu bi tsarinmu tsarinmu na musulunci ya tsara mana abin da in dai mun bi shi to kuma za mu ɗaukaka in ko muka bashi to gashi nan kama anna dhulla madruba ala man khalafa amrihi fal izzatu li ahli ta'atihi wa mutaba'atihi yace to wanda ya karanta wannan safahat na tarihin wannan suka wuce yadhharu lahu jaliyan kaifa kana aqibatu al-ashrari wa ma'al al-fujjar kaifa tawahum az-zaman zamani ya nade su suka mutu gaba da suka kare فما bakan عليهم السماء والارض وما wa ma سو munzari su waɗannan mutanen lokacin da suka mutu kuma ba ruwan kowa da su sama ba ta yi masu kuka ba domin abin nan da aka tabbatar mana cewa bayan Allah na kirki in suka mutu radda suka mutu sama ma sai ta yi kuka saboda su saboda alkhairin su da ake yawan kaiwa duba mumini mai sallan qiyamul layl nan muka karanta cewa wani bawan Allah ya ce shi ba abun da ya karfafa mai gwiwa ya fara yin sallah da daddare kiyamun layl sai da ya samu labarin cewa idan mutum yana sallah da daddare wani haske yana fita daga cikin gidan shi yana zuwa sama idan mala'iku suka gani sai su yi ta murna su tambaya wannan face sallan mai kiyamun hasken mai kiyamun laili ne sai su taya shi adda su taya shi fata alkhairi lokacin da suka daina ganin hasken nan sai su tambaya lafiya ba sa ganin hasken nan idan rashin lafiya ne sai a ce masu ba shi da lafiya sai su taya adda Allah ya warkar da shi idan mutuwa ya sai a ce masu ya mutu ne sai sa ba ku ganin haske sai su fara addan Allah ya ji kanshi to wanda bai yi fa to haka kuma wurin da mutum yake sallan nan haka saman da ake bi da ayyukan alkhairi ranar da mutum ya mutu sai ta kuka saboda mutumin kirki ya mutu ƙasa ma inda kake yi a ƙasa kuma wurin sallan ƙasa ma sai ta kuka saboda su to amma watsatsun mutane mutanen banza zalumai waɗanda ashararai ne su fujjarai ne su sama ba ta kuka idan sun mutu hakanan ƙasa ma ba ta kuka in sun mutu sannan kuma ba za a kyale su ba ranar lahira za su ɗanɗana ku da su wallahu wallari ya tasi wasiyarar zalimin wanda duk ya tatabba ko wallari ya tatabba wasiyarar zalimin wani hayati wanda yake bin wato tarihin azzalumai wani hayati kuma ƙarshen su ya tazakkaru qaulallahi ta'ala to zai tuna da magana Allah tabaraka wata'ala da aka ce fanzur kaifa kana aqibatu makrihim anna dammarnahum wa qaumahum ajma'in wa tilka buyutuhum khawiya ay fama zalamu bima zalamu inna fi dhalika la'ayatan liqaumin ya'lamun wato su wadancan aka ce fanzur kaifa kana aqibatu makrihim su azzaluman nan ka duba ka gani yaya ƙarshen al'amarinsu yake kasancewa akiba al'amarinsu ya take kasancewa ta makircinsu anna dammarnahum ka duba yadda muka halaka su gaba daya wa qaumahum da su da mutanen su ajmai babu wanda ya tsallaka azzalimi wa tilka buyutuhum ay khawiya ka duba ga gidajen su nan kana gani ba kowa ciki ai bi ma zalamu saboda zaluncin da suka yi ga gidajen su nan an halaka su duk sun mutu wasu an masu tsawa wasu an masu kaza ga sunan inna fi zalika la'ayatan liqaumin ya'lamu wannan al'amura da ake magana akwai abubuwan lura abin da ya kamata mutum ya lura da shi ya kula amma ba kowa ke yin wannan ba sai waɗanda suke masu ilimi wanda suka sani suratul naml aya ta 51 zuwa 52 wa fi hada zaman alladhi na'ishu fihi sannan a cikin wannan zamanin da muke rayuwa a ciki shi ma idan muka tsaya muka duba za mu kalla mu gani za mu ga ai istaglaza ai udul jarima sannan iccen zalunci yayi karfi yau zalunci yayi yayi karfi yayi katutu yayi girma wa qawya shawkatu dullal karfin batattu yayi yawa sun ƙara ƙwari sosai wa nasma'u kulla yawmin an hawadithin ay sariqa kullum wani abun ya dan dauke haka wa nasma'u littafin tsohon littafi ne wasu abun sun dauke su kuma aka ga haka ya fito kuma wa nasma'u kulla yawmin kullum mukan ji labari an sarika Za mu ji al'alaifi nan an yi sata wa rishwatin nan an yi cin hanci an bada wa zinan nan zina ne an yi wa katlin ga kisan kai an yi wa ktisabin nan an yi kwace yanzu mutanen ma a taqtif kwashe mutanen ma a ai yanzu kwashe an yi kidnafin nan an kashe nan an kashe nan wa khiyana nan an yi yaudara wata hayul nan an yi hila an yi wayo wata tsawulin ala rabbil alamin ko maganganu marasa kyau an faɗe su an faɗi magana da gana ma game da abin da ya shafi Allah wa ala rasulihi al-amin sallallahu alaihi wa sallam da ko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi ma yi magana wa ala shar'illahi al-mutahhar haka nan wasu za su yi magana akan dokokin Allah wanda suke tsarkakakku su maganganu da yawa marasa kyau wa kharrabatil dimam ana warware duk wani abu na alƙawari ko wani abu na arusa shi wan tashara al-kadhibu ƙarya ta yadu wa udirat karamatu al-sinatil mutahhara an karya an rurusa karamcin as-sunna ko as-sunna ne al-mutahhara an rurusa karamcin sunna wadda take tsarkakakka mutane yan bidiya su zo su ta maganganu su ta yin abubuwan da suka ga dama mutum ko kunya baya ji baya jin tsoron Allah tabaraka wa ta'ala ya fito ya ce wani abu gashi nan ya ce ayi ku diba mutum ana ganin girman sa ya fito ya ce babu laifi mutane su ta karta karta ko tun da san in dai a ce maka kasan nan kan ma ka kawo maganar littafi ko magana hausa fulani dai a ce mutumin da mai yin dara da mai yin kwado da mai yin wannan abin da abubuwan da suka fito baya aka fara yin karta da karta da da lido da wane ne duk ba abin mutanen kirki ba ne aka ga mutum yana yin wannan ko yara ne ba a son su ta yin wannan balle mutum ya zo ya ce wai ba laifi mutum yana so komin girman shi ya zo ya takarta karta ba wani abu a aka matsa aka matsa aka matsa sai ya fito kuma ya ƙara cewa ba laifi ba ne mutum ya zaɓi waƙar da ta yi mai daɗi ya riƙa ji kiɗi da waƙa ka zaɓi wanda ya ma ko na hausa ko na turanci duk wanda kake so kawai ka ji wai hadda cewa wanda ya ƙi jin waka ko ya ji yin kiɗi shi ya cuci kanshi abu ya ci gaba ran nan sai ya zo ya ce shi yana so ya nuna wa mutane ma yadda ake soyayya da furfura fa ga furfura amma wai ga hoton shi an nuno shi da matar shi wai matar shi na ba su dai don haka bari ya nuna wa mutane yadda za a yi soyayya sa matar shi kek a ɗauka a duniya a nuna wa mutane kuma wannan ya jingina kai shi ga addini ya ce duk wannan addini ya ce yanzu addini ko mutanen kirki da tije ba sa yin wannan ma ballin maganar littafi a dawo al'ada al'ada na urfu urfu abinda aka sani a al'adance hausa fulani a ce yau mutum zai fito da matar a gaban duniya ya sa mata ba baki a baki kowa ya gani a duniya a urfu namu ma ba wannan wannan sai dai mara kunya shi ko ya zo ce ba komi sannan karta da lido akwai abubuwa waɗanda za ku gansu cikin littattafai da kayi nisa za ka yi ta ganin su cikin littattafan mutanen kirki yanzu misali ana magana al'adun mutanen lut da aka yi magana aka ce su suka zo da miyagun al'adun da ba san su ba tun da can mutum in ya zo ya sa riga ya yawo da maɓalli buɗe sai kaga an ce mai ya za a ta yawo da riga to aka yi maganan su nan kwanan nan sai da muka maimaita mutane ne marasa kunya idan suna zama su ya su ba sa ɓoye tusa ma sai su yi ta sakin ta ɓurum ɓurum ɓurum ɓaɓar ɓaɓar ɓaɓar yanzu wannan abu ne mai kyau ko ba a ce mutum addini ba mutum cikin mutane a ta yin wannan abin nan ne ko irin wannan gulmusurin mutum yana cikin mutane ya ji cikin sha lalace in zai mota ba kamata ya tashi dan fita ma kamar zai shakata ya miƙe kawa ya straighten ya yi abun shi ya dawo amma ya zauna cikin mutane ya gumata sai an nemo feshi daidai ne ana zama tare da mutane mutum ya san cikin sha lalace zai irin wannan gum din ya gusa ta mata fa da suke zuwa wajen kitso da mai kitso take masu da guma masu ita sai suka ce sunanta gulmusuru ta so ka ji gulmusuru ai da sunan ma daga wahala wuri ta biya ya ce wani lokaci ka kalli kalma mai wuya to fassarar ta ma wuya gare ta bata da daɗi gulmusuru in suka ce gulmusuru aka tambaya sai tusan makitsiya mai kitso in ta gulmuso to to kaga sai aka ce a'a ga adabu majlis in mutum ya zauna majalisar zama ga yadda ya kamata yi suko a'a ga fito fito tuntuni in mutum yana fito dattijai ba sa son shi fito tafi da kowa mutum ya fito ya rabka ihu a cikin gida kamar zai je farauta duk wannan abubuwan ba a son su to balle kiɗi a zo a kaɗa ganga a cikin gida da an kaɗa ta mutum ko lokacin tashe idan aka ja ka yi wannan wannan wannan wannan dan kalangun da yan yara suke na tashen nan in wani ya samo tantaniye mai karfi ya rika gangan gangan in baban su ya ji daga cikin gida zai fito ce nan gidan maguzawa ne wani ba maguje ne ya shigo masu gida yake masu kidi ba a san shi amma wai yanzu wai mutum zai zo ce wai ba komai ai ta to waɗannan abubuwan kuma da aka ɗauko su shi fa hadisi ne cikin igafatul lahsan muka yi magana annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan mutane suka halattar da zina suka halattar da sa alharini suna kaɗe kaɗe da wake wake suna yin duka irin waɗannan abubuwan to su jira lokacin da za a halaka su ga zina ga shan giya ga kaɗe-kaɗe da wake-wake in dai al'umma suka ce wannan abun ba komi ba ne suka yi to su jira lokacin da zai zo abin da za halaka su to saboda haka za ka gan su ga sunan an saba wa ala shar'i shar'in lahil mutahhara suka abin nan ɗinsu wa kharabati dhimam aka rusa duk wani abu wanda yake na amana da abin nan ɗinsu tashar al kadibu ƙarya kuma ta yadu babba ya karya bai jin komi yara su karya mai gida ya karya iyali su kowa ya karya ya ce ba damuwa wa hudirat karamatu na koma baya ko wa hudirat karamatu sunna wa alat aswatul mulhidina wal ilmaniya wal muftari daga nan sai aka koma aka daga kawai yanzu abin da ke watsuwa yana dagawa shine sautin wanda suke musun Allah ma tabaraka wa ta'ala wal wanda suke ce da ilmaniyin da wanda suke cewa rayuwa daban addini daban ba ma addini wal muftarina da makaryata wanda suke karya wa ghafala aktharun nasi an liqa'illahi rabbil alamin mutane da yawa sun shagaltu game da haduwa da Allah tabaraka wa ta'ala ubangijin talikai domin duk cikin abubuwan da muka karanta a tafsirin nan sai da aka yi bayani duk wanda ya yadda ya gamsu da cewa zai haɗu da Allah yayi imani da zai mutu za a tada shi za a yi mai hisabi za a yi shi sakamako ba yadda za a yi zalunci kuma ba yadda za a ce ba zai aikin da'a wanda zai tsira lahira ba na aka kin yin aikin shi ke nuna mutum bai yadda da za a yi wannan ba fahim fi ya ya'mahun saboda haka cikin batan su kawai suke bandan bandan wa anil mahajjatil bayda sharidu sannan kuma akan hanya wadda take mai haske tsayayyen hanya ta haske an kabar da su an kore su fataraka al-kathiru minhum as-salah da yawa daga cikinsu su zaku ga ba ko sallah domin kun gani yanzu ga Ramadan na an zo wasu sun dage sun yi tai wasu ko yanzu ma sun koma jiya wani sai da ya gaya min yace wani yana cewa tun ma fa yana cewa gobe ne fa gobe ne gobe ne sai na ce mai yake nufi gobe ne gobe ne yace gobe ne kenan za a koma inda aka baro wajen lalacewar da aka baro wannan fa a ce a unguwar da ba a samu wanda suka yi kaya kenan ba dan yanzu ba mu samu rahoton abin da ya faru ba yanzu amma dai ba bara shekarun da suka wuce in za a fara azumi to yara sukan fito ne su dinga gaɗa karuwa suna yawo suna ihu suna cewa za a ɗaura oga za a ɗaura oga wai suna bakin ciki idan kuma aka gama azumin sai su je su ƙara yin wasu kaya su rugo suna cewa oga ya dawo oga ya dawo oga ya dawo wai shedan ya dawo saboda suna murna shedan ya dawo da aka daure shi an masu ba daidai ba an daure shedanu tun da an ce ga gashin azumi ya zo za a daure shedanu a kulle kofofin wuta su ba sa son haka nan to yanzu an gama azumi don haka oga ya dawo da can wata shekara baya har hanyar airport suka je suka tarbo shi a trapco wani wuri da ake ce ma trapco yanzu suna tsoron zuwa ne saboda kidnappers kawai amma da can har trapco suke zuwa suka je can suka yi ta shagali suna kaɗe-kaɗe maza da mata wai sun je su tarbo oga to yanzu ma ku je mana ba ogan sai ya turo yaran shi kuma su kama kuma mu gatsiya sai ogan ya turo wasu yan iska cikin yayan shi ya ce duk ku cafke mana waɗannan ku kai su daji sai an biya dubu miliyan miliyan kaza ku mu gani gobe ku koma kun ga ku sun zo sun kama ku kenan to saboda haka ba za su je ba to haka aka yi saboda haka wannan shine abu na din wa mana'u zakat mutane suka hana zakka wa jaharu bil ma'asi suka fito da sabo fili suna yi a wannan wannan abin nan ne fa fashatil amrad allati lam takun fi aslafina ay alladhina madaw saboda haka sai ko banna ta yadu aka samu cututtuka suka yadu ta dalilin waɗannan sabanni sabo wanda waɗannan ba a san su ba cikin magabatan mu ai wanda suka wuce wa wannan menene wannan waqal ai azifatil azifa ya ce mai zuwa ta kuso yama kenan laisa laha min dunillahi kashifa babu wani wanda ba Allah ba wanda zai bayyana lokacin tafili amma dai ta kusa to waɗannan ku ji dan haka a san wannan wannan kenan walamma ra'aitu zalika yayin da naga waɗannan abubuwa daga waɗannan musibu da waɗannan fitintunu da waɗannan abubuwa sun yawaita wannan aratu an utriha ay ay qariban ay min qawaridi an najat sai na gabari ni ma in saka wani kwando ko wani giri abin hawa wanda zan hau daga cikin abin da nake gani zai iya taimakawa wataƙila wajen tsira abin da zan samu sa wani falale wanda in mutum ya hau zai iya samu jawo mutum ya tsira la'allahu ya kunu sababan fi inqadil wataƙila wannan abin da zan sa zai zama sanadiyan tserar da waɗanda suka nutse wa asahu an kuna dalilan litahihina washaridina kuma ina fatan wannan ya zama wani hujja ne ga waɗanda suka ruɗe ko waɗanda suka falle daga kan hanya a gaya masu an gaya masu saboda aka wannan shine dalilin rubutun karatun ba da wani ake ba illa za a karanta kisoshi ne na azzalumai ga sakamakon abin da ya suka kare wa manaran lisalikina wal muhtadin kuma ya zama wani haske ne ga masu bauta wanda za su bi hanyar bauta ga hanya wal muhtadin da shiryayyu fa amsaktu bi qalami wannan yasa sai na ɗauki alkalami na inji malam wa shahadtu himmati wa niyyati na wasa himmata da niyyata na wa shiri da ƙarfi? wa sta'antu bi rabbi sannan kuma na nemi taimakon Allah tabaraka wa ta'ala wa sannabtu hadha alkitab na rubuta wannan littafi an masari zalimin wa aqibatihim karshen azzalumai yadda za su mutu ko yadda za su faɗi duk azzalumi irin mummunan mutuwar da zai masara irin mummunan mutuwa da azzalumai kan yi wani ba a ganin tashi ne a nan fa kwanaki aka ba mu labari nan wurin lokacin za mu fara azumi wani ya faɗi wani kibaru shafiya. ya ce ya mutu a nan cikin garin nan nan nan nan kusa kusa ba ma mu faɗi kowa ne ya ce kafin a yi mai wanka ga shi fari ne ya dinga ihu ya dinga ihu da ya wani irin bayan gida malam wanda suka zo kusa da wurin su ma sai da suka kumbur sai da suka ji kaman za su mutu saboda warin wannan ba su taba jin wari mai kama da irin wannan ba bayan haka nan jikin shi ya koma baki wulik kafin zuwa lokacin da za a mai wanka dole suka tsere su masu abin suka ce kai wannan gawan fa in ba ta zama mutum dole bane kawai ya nisance ta ga wannan irin wari ya kumbura su ga kuma sannan fari ya koma baki wulik kaman gawayi kafin a mai wanka ma wannan da kun duba cikin ala'ayi halin da sauran da za ku yi ta ganin su an zo yaro ya zo mutuwa ya koma baki wulik babai aka tambaya mai wankan ya ji wari na busawa ya taso ya ce kai wannan yaron menene labarin shi ce bai sallah baban shi ce tsakanin da Allah bai sallah ne ya ce to ku je ku ci gaba da wankan gawan ku ba zan baban taba wanke gawa mai masifar wari da baki kirin da ta koma kamar wannan gawan ba ba zan iya ba wannan duk aƙiba ce ta azzalum aƙiba ne dan zalunci zaluncin da ya kai zaluncin da mutum ya zalunci shi ma ya fito ko saboda haka wannan zamu gani anan masara wa aqibatuhum sa'ilan al-maula jallat qudratuhu muna roƙo Allah tabaaraka wa ta'ala wanda ikon sa ya daukaka an ya taqabbalahu minni Allah ya karban mana wannan aiki mu ma da zamu karanta Allah tabaaraka wa ta'ala ya karban mana ya bamu ikon fahimta mu gane littafin kuma mu yi aiki da abin da aka ce aikata wanda aka ce mu bari mu roƙi Allah ba mu ikon bari wa ya yaj'alahu qurbatan lahu wahdahu muna fata Allah ya sanya wannan littafi ya zama kusanta ne ga Allah tabaraka wa ta'ala shi kadai wahdahu wa anala biha rahmatahu kuma muna fata Allah ya sa mu samu rahman Allah dalilin wannan mu duka da mai littafin da mu yana mu addu'a kama qala ta'ala ala innaha qurbatul lahum su waɗancan ana maganan munafukai na zargin muminai suna cewa kaza ka aka ce a wanda ya bada abu saboda Allah waɗannan sun zo sun gabatar da sadakokin su wannan sadakokin qurbatul lahum wannan sun bada kusanta ne zuwa ga Allah gare su kowa abin da ya bada manufashi ake kallo sai yadkhuluhum Allahu fi rahmatihi Allah zai shigar da su rahmansa inna Allaha ghafurur rahim lalle Allah mai gafara ne ko mai jin kai wa hasbi an wasu ta haci. sata'ati ce ya ishe ni ni dai yayi na na iya abin da nake iyawa na yi gwargwadon abin nan ya ce lakin na kudurata misli ghairu khafiyatun wannan ya aburu fil qadri alladhi hamala ya ce sai dai kawai lakin na kudurata misli kokari irin kwatankwaci na gairu kafiya ba abu ne boyayye ba dan kaɗan ne wannan lu amma baka ji tururuwa aiko ko dan kiyashi ya aburu fil qadri alladhi hamala yana tsallaka hanya ne gurgurda abin da ya dauko ya dauko da yawa da yawa ya kasa ya dauko kadan kuma ya tsallaka daidai gurkan shi kamar da nake baku misali in aka zo aikin alkhairi kai kaska zama baka da komi inda toron giwa ya shiga daji ya karya itace zomo shi ma sai ya karya ciyawa kowa in an ji ma sai hutun gajiya in an tambaye a ce ya aiki wata zai alhamdulillah ba sai a ce baka komi ba daidai karfin shi shi kuma toron giwa fa zomon ma ya ga dama sai ya shige cikin wani ganyen da tsoron giwa ya turo amma aiki ya zama ɗaya amma ko ya yi daidai ƙarfin shi to haka za ka riƙa kallo ka daina cewa kai ba za ka yi komai ba ka tsaya ka yi iya abin da kake iyawa kowa Allah baraka wa ta'ala ya san ƙarfinsa ko yanzu ko kowa aka yi ko a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ka kalli irin su mus'ab manya manyan irin su abin nan ba amma ana ɗaukan bulo su suna ɗaukan biyu na zo kawai su sai su ɗauka ko nan mun sha gani a aiki wani a zo ɗauka siminti sai sai a ɗora mai guda biyu wani aka ɗora mai guda biyu bai ɗauko wani da ya ɗauki ɗan kasko ma can naga zai faɗi ta ne wari <laughs> inda kai da na zo na ce mai gaskiya mun gode ka bari kawai don wannan abin da ka ɗauko tun da dai ka zo ma aka ga ka zo to ya yi kyau to kaga wannan amma wanda suke ɗaukan simintin biyu ko bulo an zo bulon nan fa kawai wani da ya je gashi na inci tara tara ne amma sai ya rike ɗaya nan ya rike ɗaya nan ya ta ɗauka yana kaiwa yana ajiye yana dawowa wani kun ya ɗau ɗayan ma ana ja ana ja ana ganin zai tsaye kai a ce in mm, da Allah an yafe ma sai ga amma dai ai yayi daidai nashi amma lokacin da aka zo ɗauka wani abu kuma sai ga ya zo ya ɗauka to kaga yayi daidai nashi amma mutum ya yin komi ya ta kallo yana cewa Allah ya saka mu mutane da alkhairi to ai wanda suka yi aikin alkhairin su ya kamata su yi wanda ya yi addu'a kai Allah ya shiryar da kai sannan aikin alkhairi ba shi ne zai masa addu'a ba shi za su yi ma addu'a ya fito kowa ya tsaya ya kalla aka ce wannan ma za kaddamta li hada din mi kai wani ya ce la tugmid ainaika kada ka kulla idanunka ila ma kaddamta li hada din bude idan ka ga mi kai ma addinin kai ni kai ko ta kanka kai ta kanka kane mutum ka tanadin da zaka tsira sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam katabahu sa'id yusuf muhammad abu aziz ina ganin mu bashi aka in kaddara Allahu lana baqa gobe kun da littafin wanda ya mawa sai ya samu ya rika zuwa wanda bai mawa ba kuma ya bari sai mun gama ya dawo saboda abun nan ba dole ne da abun nan daidai da abun nan din mutane ba insha Allah gobe sai mu fara dauka azzalumi na farko a fara magana akan shi aji kuma yadda tarkunan da ya kafa ma mutane wajen ta yadda cewa sai ya falle su sai ya ga ya samu ya ribaci mutane Allah ya ba mu mafita na tafi bihara. kuma kuma gaskiya abin nan eh, akwai sanarwa abin nan kun ga yanzu mun dawo mun gama yanzu an gama sallah alhamdulillah muna gode ma Allah Allah karbi abin da muka aikata mun yo idi ina ganin sallah ta riga ta gama yanzu barka da sallar nan ayi hakuri da Allah saboda ina da abin nan wani lokaci wasu su taho wasu su taho su tace sun zo bar sun zo gaishe ni nan abin yana bani wahala saboda wani lokaci sai hana ni neman abin da zan yi mun riga mun kamar yadda muka yi wancan karan a yi haƙuri haka nan mun yi an yi riga an yi sallah Allah ya karɓa mana wasu wayoyi ne za su yi ta yi wasu su ta waya duk wanda na ɗau wayan nan abin da zai ce ya bugo ne man barka da sallah to gaskiya muna godiya Allah Allah ya karba mana abin nan ya isa haka nan kawai mu hakura kuma Allah ya nuna mana wani lokacin muna fata Allah ya karba mana saboda kada wasu ta yi su dan wani zai ta yin hayyayo so uku ya ta maimaita ya ta maimaita in ya gaban dauka ba sai a ga na ki dauka ne wasu ce an yi ta yi na ki dauka to abun ne da yawa zan ga miss call wajen guda hamsin to in na zo ban wa zan ansa ma in kuma dai ta ansa zan gaji kafin in dawo daga idi ina kan hanya kafin in zo na ansa wayar da ban san iyakarta ba gaskiya to kafin a kawo gida na gaji ba na gaji ina ganin wasu wayoyin suna ta yi na gaji saboda ina ta ansa kowa in ya bugo zai ce ya bugo ne mu barka da sallah mutanen nan tsakani da Allah akwai yawa masu sauraron mu suna da yawa in na ce kowa sai na ta ansa wayar shi gaskiya ba zan yi komai ba ni ma a yi haƙuri Allah ya karɓa mana Allah ya samu dace gaba ɗaya Allah ya samu tsira Allah ya samu na daga cikin waɗanda Allah ya yanta su waɗanda ma ke tasowa su taho da Allah ba sai sun zo ba su zo kawai mai wannan karatun ni ya fi min in sun samu dama su zo mu zo na gan su sun gani ke na Allah ya karɓa mana ba sai sun rika kashe ayyukansu su zo su ce sun zo su gaida ni barka da sallah abu ne mai kyau inda a ce kaɗan ne amma gaskiya ba zan iya daure da yawan ya yawa wasu kuma ha'in basu ba su sadda ne ba sai sun ƙara dawowa da ana wahalar mai ga rayuwa wani ya taso daga nesa daga kawo daga abun nan mun gode Allah baraka wa ta'ala ya karfa mana Allah ya sa shi fi mizani na. ba da yana abun ne ba amma mu sauƙaƙe ma juna abubuwa yana da kyau eh, Allah Allah tabbatar mu da alkhairi Allah ya sa muna daga cikin waɗanda Allah ya karga ayyukan su don tsarkin sunayensa lakum la khair na na to shikenan na subhanaka rabbana wa nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم ربنا كلنا ولا تكن علينا اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك اللهم ربنا لا تفضحنا فوق الأرض وتأتى الأرض ويوم العبد عليك اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد نقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وجازهم بالحسنات إنسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا اللهم اغفر لنا إذا سرنا إلى ما صاروا إليه وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين